Karfe 5.45 da Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutane Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanun labarun. A yau ne ranar da aka keɓe ta ƙasa da ƙasa kan haƙƙin yara a Nijar duka da ƙoƙarin da ƙasar take yi har yanzu akwai sararina a kafa. A jiya ne aka buɗe taron ƙasa da ƙasa na al'ummar yankin Sahel a nan Yamai. rahotonmu na musamman a yau zai magana ne a game da wata al'ada a cikin aure a yankin jihar tawa ta yanzu kuwa sai a gyara zama karancin dokokin kula da haƙƙin yara a niger al'amari ne da ke da buƙatar duba a cewar ƙungiyar konid duka da aniyar da ƙasar ta ɗauka na daidaitawa da kuma dokokin ƙasa da ƙasa zakari ibrahim mai kula da ƙungiyar konit ya yi wa samira rafi ƙarin bayani Ɗaya daga cikin muhimman tushe hudu na 'yancin yara shine halarta aiki da ra'ayin yaro da kuma wuraren da ake keɓewa na yara domin su isar da sakonnin kansu da kansu waɗannan wurare an rage su a Nijar. ƙalubale na farko shine muna da ƙarancin dokoki haka kuma muna aiwatar da hukunce-hukunce da aka tanada idan aka take hakkin yaro babu wannan aiwatarwa baki ɗaya. Abin da muke yi a matsayinmu na ƙawance shine na aiki da ba da shawar shawarwari albarkacin wannan rana ta duniya ta 'yancin yara mun shirya tallace-tallace guda biyu da harshen hausa da na zabarmanci haka kuma muna karfafa kwarewar mutane domin su san dokokin kasa da kasa da abubuwan da suka zama wajibi gare su ta hanyar sanar da yaro 'yancin sa ne zai bashi damar ya san shi mutum ne mai daraja baki daya A jiya ne aka buɗe taron muhawara na ƙasa da ƙasa a kan jinƙai ga al'ummar yankin Sahel. An gudanar da taron ne a ɗakin taro na Muhammad Gandhi da ke nan Yamai. Har yanzu haka taron yana ci gaba da gudana tare da muhawarori daban-daban. Halimatu Adisa Anize wacce ta zo daga ƙasar Mali ta bayyana mahimmancin wannan taro a hirarta da Mamma Ada. Wannan haɗuwar mun tsara ta ne don mu ƙara ma 'yan Afirka ƙwarin gwiwa bisa ga tsarin haɗin kai da taimakekeniya da son juna taro ne mai muhimmanci. Mata sun ji suna gwagwarmaya cikin wannan tahiyar tun lokacin mulkin mallaka. Mata su ne suka tashi suka nuna kin amincewarsu. Kenan an jima ana tafka ruwa ƙasa tana shanyewa. Maudu'in shine damawa da mata a cikin ayyukan ci gaban ƙasa ta kowane fanni. Kun san maza wani bi mantuwa gare su. Mace ta mamaye komai. Ita ce uwa, ita ce kanwa, ita ce ɗiya, ita ce kaka, mace ita ce kakar kaka, mace duniya ce. Allah ya ba mu sa'a. la femme sur le monde. Sakatariyar dindindin mai kula da kundin karkara na yankin jihar Maradi suna ci gaba da ribanya gudanar da tarurruka tare da masu ruwa da tsaki na karkara domin rigingimu domin rigakafi a kan rigingimu a wannan lokaci na kaka. Galo Badaje, sakatar ma'aikatar kula da kundin karkara a hirarsa da Mohamed Maman. Muna kusan ƙarshen tsarin ma'ana muna tuntuɓar juna duka masu ruwa da tsaki na gida na gundumomi da na jahohi domin ganin wani lokaci ne ga kowane yanki za a iya shawarta ranar sakin gonaki domin yankin kiwo domin dabbobi su samu shiga. A wannan lokaci muna shawarta dukkan waɗannan masu ruwa da tsaki su kasance manoma ko makiyaya shine na manoma su ci gaba da girbi dukkan abin da suka noma su girbi. domin kafin a saki gonaki kowa ya kammala kwashe albarkatun gonarsa ko abin da yake bukata ya rike wajensa kuma su ma daga wajen makiyaya su tsaya cikin yankin kiwo da aka keɓe musu domin haka domin su jira har lokacin da za a sakin gonaki. Babban birnin kasar Mauritaniya ya karbi wata haduwa da ta kumshi batun kiyo daga 6 zuwa takwas ga wannan wata. wannan haduwar ta hada da yawan kasashen sahel domin duba a game da sha'anin kiyo a yankin sahel jibo banya shugaban kungiyar platform paysan yana daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron ya yi wa al'amini washar ƙarin bayani Ƙasashe gaba ɗaya mahalarta taron sun yarda da cewa maudu'an da aka tattauna a kai sun ba da sakamako da zai ba da damar a sa kiwo cikin firar al'umma a mataki na yanki a mataki na ƙasa da kuma matakin ƙasa da ƙasa sannan hakan zai sa a rage rigingimu wannan lokacin da muke ciki ya sa ba mu samu muka aiwatar da ayyukan da aka shirya ba yadda ake so rashin tsaro a yau yana kawo cikas ga kiwo makiyaya ana zargin su da zama 'yan ta'adda amma duk da haka mun samu mun girka bododi na wucewar bisashe gurin ajiye abincin dabbobi an kirkira wajen magani ma dabbobi kasuwar sayar da bisashe shagunan sayar da madara akwai kuma abubuwa da yawa da aka yi da ke nuna cewa kiwo na bisa hanyar da ya kamata la dans les bonnes directions. Duka da wayar da kawuna da ake yi da bayar da shawarwari ga iyayen yara domin su bari 'ya'yansu mata su yi karatun boko har yanzu babu sauyi a tondikandiya duka da duk shekara da yawan yara 'yan mata suna biyar iyayensu a birane domin neman aiki wannan al'amari yana matuƙar tayar da hankali mai yaƙi jibo sala a hirarsa da hassan mummuni. Akwai masu ɗaukan ɗiyansu su kai sinyamai duk da 'yan lakwal ne. Yara ne waɗanda ba su ji ba su gani ba, ake ɗauka ana kaiwa, a hidda su daga karatu. sukan ma iya koma manyan 'yan ta'adda da ciwo kam tunda yana mayar da ƙasar mu baya muna iya ƙoƙarinmu mu a koda yaushe muna tara shugabannin gargajiya a wayar musu da kai su kuma idan sun koma garuruwan su su isar da sakon muna kira ga ma'ikanta su ma su kama a girka noman rani tunda wajajen da ke da irin waɗannan ayyukan yara ba sa zuwa cirani sannan kuma muna kira ga ƙungiyoyi masu zaman kansu su tashi a kama hannun juna a ba juna shawara A jiya ne a gidan samari da 'yan mata na albarka Chibok da ke tawa aka fara taron wasanni karo na goma sha biyu da ake kira Firi Ɗan Gurmu duka wakilan jihohin ƙasar Nijar sun samu halarta a wajen waɗannan wasanni a cewar mai horar da 'yan wasa na jihar Tawa Habibu Buzu sun shirya tsaf domin ciyo da yawan tukuci a wajen wannan taro ga abin da yake shaidawa Yawale Abdulmumuni daga birnin Adar. bana dai kam daidai gwargwado na yi aiki tare da yara kuma har yau dai ina ci gaba da yi ba mu saunan wani abu sai dai abin da to daga Allah daga solis mu zuwa group musical zuwa orchestra gaskiya babu shikarar da muka yi nan ta jiha kam ta sa komi tenikin su da prise an kin su duka na repetition duka alhamdulillah mu an sa duka babu matsala wannan kote ko kaɗan burin da aka mu Allah ya ba mu sa'a kuma al'umma ta ta ta yi muna addu'a Allah ya ba mu sa'a ba a ɗaukowa garin ka a yi garawa bai yiwa kiran da nake duka ga artist na ƙasa duk gaba ɗaya ubangiji Allah ya sa mu yi laya mu kare laya kuma shi firi dan gurmu ya zai yau kamar wasa da dariya duka 'yan ƙasa haɗin kai na tsakaninmu duka gaba ɗaya wanda Allah ya ba yau in tawa ta ci ko ya mai ta ci ko agadas kamar difata ta ci kamar dosata ta ci duka guda ne. Domin samun abin biyan bukatun iyali matan garin Haini Simoru da ke cikin ƙaramar hukumar damana yankin jihar Tilaberi suna ayyukan noman rani ta hanyar ONG 500 a cewar Biba Bajiyo suna samun abin bukata a hirarta da Hawa Usman. Ai mu dokaro albarka zamu. Na samu albarkar wannan aikin na gandare. gaskiya mun unhana mun ji daɗi mu da ɗiyanmu mun yi kokowa da yunwa sannan kuma wannan bisashen da kuka bamu ba tare da ɗora riba a kai ba sai dai mu mai da uwar kawai na farko mun sai bisashe mun kiwata mun saida wasu sun samu jikka 125 wasu jikka 100 wasu kuma sama da haka nan na biyu bisashen sun karu yau akwai da suke da bisashe bakwai bakwai biyu biyu wasu ma kai har goma goma suka samu gaskiya wannan ƙauyen namu na haini su morai sai hamdala masha Allah mu tsahi ne amma muna son aiki muna kama ma yara alhamdulillahi sai godiya Gabanin taro irin sa na uku na cin kofin kwallon kafa na 'yan makaranta na kasashen Afirka da zai gudana a nan mai daga 20 zuwa 23 ga wannan wata ƙungiyar haɗaɗɗiyar 'yan yankin afirka ta yamma zonbe suna gudanar da horo ga 'yan jarida masu motsa jiki a ƙarƙashin jagorancin kaf suleiman suleiman mohamed shugaban kula da sadarwa a hirarsa da salamatu kadiri La Confederation. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Afirka da kuma Ifuwabe sun ga dace da su shirya wasu ayyuka tare. Babban batu shine babban taron aje na Ifuwabe. Akwai kuma wani jerin horo da kuma taron ƙarama juna sani da aka tsaida da za a baiwa mahalarta damar su samu wani gado da zai amfana musu a nan gaba. Ba kawai shirya wata kwamɓala ba cikin kwanaki biyar idan aka ƙare kowa ya je gidansa a'a ba haka bane wannan kuma ya ƙare zuwa ga matasan kucina zuwa ga matasan alkalai da kuma masu horo na self garden da ya kasance wata kasida wani aiki domin muna aiki tare da yara yana da muhimmanci a kiyaye 'yancin yara haka kuma akwai wani horo zuwa ga 'yan jarida na ofisan kafafen yada labarai horo ne da zai hada 'yan jarida ka kuma za mu gayyaci ɗaliban escom domin su ne na gobe. Studio yanzu kuwa sai mu shiga tsundum a cikin rahotonmu na musamman inda yankin jihar Tawa a da ana gudanar da aure haɗe da al'adu inda amarya take gudu ta ɓoya kafin a saka ta lalle. Wannan ɓoya da amarya take yi ba wai don ba ta son auren ne ba, kawai suna yi ne don al'ada. amma a wannan zamani duka waɗannan al'adu suna ta ɓacewa kamar da za ku ji a cikin wannan rahoto. alo aye maya aye aye alo aye maya aye ma ishalle wata tsohuwa kenan mai suna Hamsu Yawale a yankin shahattawa a yayin da take tuni tana rera waka inda ake yi idan za a kai amarya a gidan mijinta a shekaru da dama da suka gabata kamar sauran sassan ƙasar Nijar. Yankin jihar Tawa shi ma yana da irin nasa al'adu na yadda ake sa amarya lalle har a kai ta a gidan mijinta inda akwai wata al'ada da amarya take yi a da wanda kafin a saka ta lalle tana gudu ta ɓoya tare da abokaninta saboda kunyar za a yi mata aure ga abin da hamsu yawale take cewa a da kan da aka sa amarya lalle a mare kumya suka kai su yi gudu su ta su yi boyo ita da ya abokai suka taya wurin boyo suna ta ma har wani gari ma ba ko garin su suka tsaya ba sai an yi su ta aka zo a iske ta a wanke ta duk dai sabilin tana kumya na to an ka zaka sai ta yi bakwai tana cikin lalle radda za a kanta ranna aka biki tsakanin kiɗe-kiɗe da menene uwayen ɗiya a yi hidima wadda take haka ma a nasa bangare ango yana ɗaukar tsawon lokaci yana ɓoya a gurin abokaninsa ko abinci daga ɓoye yake zuwa ya ci duka saboda yana jin kunyar a yi masa aure baka zakko a gidanka kwana sai ita amarya ita aka sama yan baranya ta kwantarar da amare kala kana dai yan kwanakin kana dan zakwa ka zaka kare ga gidan kuma ba kanana da shi saboda kumya amariya in ka zaka da labina ka zakwa ka sha hura ka gudu sai ka koma duka gidan abokanka tsawon ma shekara ma ba ko hota ba baka dai kwanta gidanka ba mu ga da kumya ta a haka da amma mu yanzu da namu diya da namu diya babu zance haka nan kum da ba irin na yanzu na ba yanzu yi mu na yanzu gaba ɗaya na babu zancen kumya a gare su Daya daga cikin al'adun ɗaukar amarya a da a yankin jihar Tawa ana ɗora amaryar ne a kan raƙumi. Zabaya tana tafe tana rera waƙa, ya amshi suna amsawa, amma yanzu tare da sauye-sauyen zamani da aka samu duka waɗannan al'adu an daina su. To madalla da wannan rahoton muka zo ƙarshe labarinmu nake cewa da ku a kasance lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin haɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.